haske ya bello. ana da wasu bakwai kauye da gari kwai daɗin kallo tauraruwar al'umma ta yi fice mu wannan masarauta kowane aiki na ci gaban al'umma musamman ta tabbatar da ƙasa to tuni muke yin gaba kafin a zo a ce mu Wani magana da kake tuni muna da kwamiti na wannan majalisa ta wanda ya fita kowace lokacin gama ya yi rangadi wajen wayar da kan al'umma a kan sha'anin katin zaben nan ina tabbatar maka cewa ni dan siyasa ne na yi siyasa tun sardauna nake siyasa kuma na ci zaɓe karo biyu a jam'iyyar npf muna wanda muka kori balaraba musa da haka na fi kowa sanin ciwon katin zaɓe ko na fi kowa sanin darajar katin zaɓe ko na fi kowa sanin darajar al'umma a kan matsayin zaɓe don haka tuni muka aiwatar da wannan aiki tun kafin gwamnati ma ta ce mu yi ko ta nemi mu yi ina tabbatar ma da cewa al'ummar kasar daura suna cike da wannan bayani kuma na tabbatar ma da cewa in sha mu Allah a bisa sanin da muka yi muka kafa kwamiti wanda zai bi duk ana hukumomin nan dan wannan lokacin za a ga sabon canji sosai wanda jama'a za su je ta amurkacin zabensu da yake hannun hukumar zabe mun riga mun sani cewa lokacin da aka ƙara mazaɓu akwai katutukan zaɓe wanda aka tanada a kawai na mazaɓu mun sani har yanzu mutane ba su je suka amsa ba muna ba mutanenmu mutanenmu nasiha da kuma gargadi da cewa kada wani abu ya bata musu rai ga 'yan siyasa domin duk matsala a nan take idan katin zaɓe ba yana nufin ka bauta wa ɗan siyasa ba ne yana nufin yanci idan ka rike yancinka na zaben abin da kake so to ka zama ɗan ƙasa na gari idan ka yi biris da katin zaɓe musamman katuttuka nan guda biyu katin zaɓe katin zama ɗan ƙasa ɗan su ne mutum idan har ba ka da su ba ka da katin zama ɗan ƙasa ba ka da katin zaɓe to ai kai ka zama bara gurbi a cikin ƙasar ma kai ba ɗan kasar ba ne na ka ya zama wajibi al'ummarmu da muka riga muka tura a musu bayani da kuma muke musu bayani da kuma sani na tsakanina da al'ummata duk abin da na ce su yi za su yi mun kirawo su muna jan hankalinsu muna gargaɗin muna wasu nasiha da su zama 'yan ƙasa na gari su je su amfi katunan zaɓensu a mazaɓin da aka ajiye masu su aje kayansu mu sarakuna ba mu ce ku zaɓi wata jam'iyya ko wani mutum tilar ba muhimmancin mu dai kana da katin zaben yawan ƙuri'a da muke da ita ta zaɓe a jihar katsina kada ta zama ta yi ƙasa ana ba da rabon arziki a yawan jama'a kuma ana samun yawan jama'a daga katin zaɓe idan har za ka samu wata jiha tana da kamar masu zaɓe miliyan biyu ko uku amma ku yawan kuna da miliyan ɗaya to ai kuna yawan banza don haka da ma gwamnati ta raina in yawo a cikin jihar kaduna da an samu canji mai yawa ina tabbatar da cewa jama'a za mu jawo hankalinsu cikin ɗan wani lokaci yau zuwa gobe ya gibi su yi ruga da gudu su a kacin zaben su don su aje kayansu dokar sarakuna ba ta ce tilas kai zaɓe ba amma tilas ka kame katin zaɓe dole ne domin ita ce darajar ƙasar ita ce ƙasar ita ke zaune da ƙasa katin zama ɗan ƙasa katin zaɓe tamkar takardar haraji take idan ba ka da waɗannan abubuwa guda biyu to kai ba ɗan ƙasa ba ne babu kuma mutum zai so ciyahi ba ɗan ƙasa ba ne domin akwai abubuwan da za su zo na ƙasa ba za a yi maka faso ba sai da katin zaɓe sai da katin zama ɗan ƙasa da haka tuni mun gawa hakimai da dagatai da masu unguwa su ga al'umma mun kafa kwamiti na 'yan majalisa da masu bani shawara akan su zagaya su ga ƙananan hukumomi su ga kowane garin hakimi a tara musu jama'a don su musu wannan bayani ina tabbatar ma za a ga canji a nan gaba kaɗan kwana ɗaya biyu zuwa uku kafin ma a rufe za a sakatin mata ƙare assalamu alaikum haske ya billo ana da